yanzu nan shi a zababben shugaban kasa wato janar Muhammadu Buhari mai rita ya kammala jawabi a bayan da shugaban hukumar zaben farfesa Tayiru Jiga ya miƙa masa takardar shaidar cewa shi ya lashe wannan zaɓe tare da mataimakinsa hmm. wato farfesa Yemi Osin Bajo sannan kuma wato a bayan da ya kammala jawabin nasa ya je ya gaggaisa da jama'a kuma ya gabatar da wato jawabi wanda ya sosa zuciyar mutane masu yawa a cikin wannan zauren har hmm. ma wato kamar ya sa wasu kwalla. Hmm. Kamar da me da me ya faɗa da ya girgiza mutane. Wato na farko shine batun ne kan jam'iyyar PDP inda yake faɗin cewa wato duk da cewa dai tsarin ah, gudanar da mulkin su da kuma ra'ayoyi da akidojinsu ba ɗaya ne da pdp ba yana mika hana hota ga shugaba goodluck jonathan kuma ya roki jama'a da ci gaba da bashi wato goyon baya tun da har yanzu shine shugaban najeriya hmm. sannan ya yi magana kan batutuwa da dama kamar irin batun cin hanci da rashawa hmm. da batun yaƙi da boko haram inda ma har yi alkawarin cewa zai ba da wannan kokari na samar da zaman lafiya na kawar da ta'addanci a Najeriya matukar muhimmanci kuma yace a yanzu ne yan ta'adda za su san cewa wato ra'ayi da kuma aƙida da karfin 'yan Najeriya ya haɗu wuri ɗaya wajen yaƙar su kuma ta kowane irin hali duk abin da Najeriya ta mallaka za ta yi amfani da shi domin kawo ƙarshen wannan al'amari. Kasan lokacin da aka ba da sanarwar samun nasararsa mutane da dama a Najeriya sun fito ana murna ana wato bukukuwa da dama. Mm. To a irin waɗannan ah, batutuwa bukukuwan don ce wato akwai wasu da dama da suka rasa rayukansu kamar a zari an cafi mutane biyar da suka rasa rayukansu hmm. wajen bukukuwan murna hmm. to shi zababin shugaban ya sa an tsaya an yi shiru na wasu wato mintoci hmm. domin a karrama tare da yin addu'a ma waɗanda suka rasa rayukansu a wannan al'amari kuma da jan ra'ayin jama'a cewar a guji wato in a yi murna a yi murna amma a guji murna ta hanyar da za ta tayar da hankali ko za ta janyo hasarar rayuka ko dukiya. Hmm. To baya ga waɗannan bayane-bayanan da shi da zaɓaɓɓen shugaban ƙasa yi, shin ya taɓo da batun farfaɗo da wasu sassan ƙasar da suka durƙushe koko dai lokaci bai ba na waɗannan bayanan? a bai shiga cikin wannan ba ya dai batun yaƙi da zarmiya da cin hanci da batun tsaro a ƙasa mm. a sannan a takaice ya taɓo da batun samar da ayyukan yi amma wato babban abin da ya fi mai da hankali kai shine batun cewa ce shi ba wato ba wai abin nan ne da ake kira turance rula ba mm. wato shi jagora ne ba wai shine ba shugaba zai wa shugabanci ba wato rola eh, a turance kamar mutumin da zai yi kamar mulkin malakawa kan eh, jama'a yana tabbatar da cewa zai yi mulki ne wato irin wanda kowane dan ƙasa zai san cewa shi dan kasa ne har ma ya nana ta cewa da waɗanda suka jefa masa kura da waɗanda ba su jefa masa ba kai har ma da waɗanda ba su ma jefa kura ba kwata kwata mm, mm. shi shugabansu ne ba zai nuna son kai ko ya ware wani daga cikinsu ba daga abubuwan da kake ji daga bayan fage da sauran wurare shin kana ganin za a samu haɗin kai tsakanin pdp da jam'iyyar da ta ci wato apc wajen ciyar da ƙasar gaba koko da alamun za a iya samu a dalili kuwa a dalili kuwa shine kasan shi ma jiya lokacin da ya gabatar da jawabinsa shugaban kasa ya taya shi a janar buhari murna sannan kuma ya tabbatar masa da cewa za su yi aiki tare shi ma wannan yanzu abin da ya bayyana kina a cikin jawabin nasa